Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 31, 25 da kuma 16. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye ta gidan rediyon VOA afirka kan mita 200.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da mura arewa da alol da kuma niyya dukkan su fa a zangon FM. na masu na'urar kwamfuta ma suna iya mu yanzu haka kai tsaye da muke gabatar da shirye-shiryen ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum da fatan ana la'asari a lafiya yau Lahadi hudu ga watan Fabrairu shekara ta 2018 daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jan akalar shirin a daidai wannan lokaci ga kanun labarai. Rundunar sojin Turkiyya ta ce a karon farko an kashe sojojinta bakwai a rana guda a farmakin da take kaiwa arewacin Siriya. ma'aikatar tsaron rasha ta ce jiya asabar an kakkaɓo ɗaya daga cikin jiragen yakinta a siriya sannan wani jigo a jam'iyyar democrat ya sake yin watsi da takardar na mai zargin hukumar binciken amurka ta fbi da shiga harkar siyasar ƙasar. kanun labaran kenan boko haram has gone up to tell the people in their enclave that when they come to surrender to us they are going to kill them ya ce sakon da muke so mu bayar a nan shi ne, mu ba ma kashe mutanen da suka mika kansu amma 'ya'yan kungiyar boko haram kan gaya musu karya na cewa idan har sun mika kansu za mu kashe su muryar da kuka ji da turanci ta kwamandan rundunar yaƙi da boko haram a jihar borno manjo janar rogers nichols kenan aka ji muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya ƙungiyoyin rajin kare hakkin bil'adama a kano sun koka kan yadda hukumomi a jihar suke sake dawo da siyasar yan daba a jamhuriyar Nijar kuwa wato jam'iyyun adawa ne suka yi gamayya suna zaman dirshin don nuna adawa da ƙarin haraji za mu kawo muku maimata shirin duniyar amurka Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Rundunar sojin Turkiyya ta ce ta yi asarar mafi muni a na rayukan sojojinta a rana guda a farmakin da take kaiwa a kan 'yan bindiga a arewacin Siriya. Sojojinta akalla bakwai aka kashe jiya Asabar, biyar daga cikinsu sun mutu ne a yankin Afirin. lokacin da aka kai hari kan tankar yakin da suke ciki biyu kuma sun mutu ne tun da farko a jiya ɗin ɗaya daura da inda aka kai hari kan tankar yakin ɗayan kuma daura da kan iyakar siriya da turkiya a martanin da ta mayar turkiya ta ce jiragen yakinta sun kai hari kan wasu wurare na 'yan tawaye da ke yankin da aka kai harin na kan tanka tun a ƙarshen watan jiya ne dai turkiya ta fara ƙaddamar da farmaki kan dakarun ƙurdawan ypg da ke siriya waɗanda turkiya ke ɗauka a matsayin ƙungiyar 'yan ta'adda masu alaƙa da ƙungiyar awaren ƙurdawa da ke turkiyar zuwa yanzu dai turkiya ta rasa sojojinta sha hudu a wannan faɗan ma'aikatar tsaron rasha ta ce jiya asabar an kakkaɓo ɗaya daga cikin jiragen yakinta a daura da garin sarakef da ke ƙarƙashin ikon 'yan tawayen siriya kuma 'yan tawayen sun hallaka matuƙin jirgin bayan da ya duro ta amfani da laima ƙungiyar saka ido a siriya da kuma ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam a siriyar mai hedikwata a birtaniya sun tabbatar da faruwar al'amarin tare kuma da bayanin cewa kyaftin ɗin na tuka jirgin rasha mai injibi ne samfurin su 25 jet mai tafiya kusa da ƙasa wanda aka ƙirƙiro saboda taimaka ma sojojin da ke ƙasa to sai dai shaidu sun ce an kashe kyaftin ɗin jirgin ne bayan da ya buɗe wuta kan 'yan tawayen da suka yi yunkurin kama shi kafar labarai ta reuters ta ce ƙungiyar nan ta tahrir al mai ra'ayin jihadi wadda ke da alaƙa da tsohuwar ƙungiyar nan ta alƙa'ida shiyar siriya ta yi kirarin kakkaɓo jirgin da makami mai linzamin da ake sabawa a kafaɗa rahotanni na nuna cewa wannan ne karan farko da 'yan tawayen siriya suka harbo wani jirgin yakin rasha tun daga ƙasa jiya asabar wani jigo a jam'iyyar democrat kuma ɗan kwamitin majalisar dokoki kan shari'a ya ce takardar zargin nan da ake takaddama a kai wadda ta ce masu bincike na hukumar binciken amurka ta fbi sun yi amfani da matsayinsu ba bisa ƙa'ida ba a binciken da suke yi kan zargin cewa rasha ta yi katsa landan a zaben shugaban amurka na shekara 2016 shiriri ta ce kawai mai cike da kurakurai takardar zargin wacce kwamitin majalisar dokoki kan batutuwan sirri ta fitar abar kunya ce a cewar ɗan majalisar wakilai ɗan jam'iyyar damakarar gerald nedler a martaninsa kan wannan takardar da ta ja hankalin bangaren siyasar amurka a wannan satin ya ƙara da cewa 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar republican sun ji kunya nadala ya ce 'yan republican sun ƙi bayyanawa ko hukumar ta fbi ta dogara ne kacukan ko a'a akan wata takardar tsegumi kan trump da wani stil ya rubuta ya ƙara da cewa takardar zargin ta kasa gabatar da wata hujja mai nuna cewa wani ɓangaren kundin tsegumin da sil ya rubuta ba gaskiya ba ne to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc mataimakin shugaban amurka mike pence zai tafi yankin arewa maso gabashin asiya a wannan satin a wata ziyarar aiki da zumar kyautata al'amura saboda kuma ya dakile duk wani yunkuri na amfani da gasar wasannin olympic da koriya ta arewa za ta yi wajen yada manufofinta bayan an masa bayani kan tsarin kariya da makamin nukiliya mara linzami a gobe litini a sansanin sojin sama da ke alaska pence zai ci gaba da balaguransa a jirgin air force 2 zuwa kasar japan zai gana da firaministan japan shinzo abe ranar laraba a birnin tokyo inda firaministan zai shirya ma pence ɗin liyafar cin abinci ƙasar maldiv wacce tsibiri ce ta afka cikin dambarwar siyasa gwamnati ta gargaɗi cibiyoyinta da su yi da duk wani kira daga kotun ƙolin ƙasar na tsige shugaban ƙasar abdullah yamin duk wani umarni daga kotun koli na kama shugaban ƙasa zai kasance mai saba ma kundin tsarin mulkin ƙasa kuma mara hurumi a cewar attorney general ɗin shari'ar ƙasar muhammad anil a yau ɗinnan lahadi a wani jawabinsa da aka yada a gidan talabijin ɗin ƙasar a makon jiya ne dai kotun kolin kasar ta bayar da umarnin sakin wasu 'yan adawar siyasa su tara da kuma wasu 'yan majalisar dokoki sha biyu waɗanda ke adawa da shugaban ƙasar ciki har da tsohon shugaba muhammad nahid da ke gudun hijira a ƙasar waje nahid ne shugaban ƙasar na farko da aka zaɓa a dimokuraɗiyyance. Ibrahim ka almasi garba aka ji da labaran duniya daga nan birnin Washington DC. madalla runduna ta bakwai ta mayakan najeriya sojojin ƙasa wacce take fafatawa da yan boko haram ta ceto mutane fiye da tamanin galibin su mata daga dajin sambisa ga ci gaban rahoton da haruna dauda ya aiko mana daga maiduguri in conjunction with the support of the Air Force, was able to dislodge and kill all Boko Haram members that were within that camp. ya ce mu ne da kuma taimakon rundunar sojan sama na najeriya suka tarwatsa waɗannan mutane da kuma kashe dukkanin 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin da suke wannan sansani wanda har ba mu daman kubuto da waɗannan mutane da dama da kuka gansa yanzu hakan suna nan fiye da tamanin wasu daga cikinsu kuma yanzu hakan suna karɓar magani a asibitin sojan sama some have been there for the past four years some three years. Some of them have been impregnated by these stupid people. Ya ce wasu daga cikin sun kwace fiye da shekaru hudu a wannan daji, wasu kuma shekaru uku. Wasu daga cikinsu har ma waɗannan mutane marasa mutunci sun masu ciki. Ana azabtar da su da dama, ana kuma dukansu. Ba ga yadda suke ba, yawancinsu sun wahala a hannun waɗannan mutane. The idea is that we are not killing people who surrender. That is the main message here. Boko Haram has gone up to tell the people in their enclave yace sakon da muke so mu bayar a nan shine mu ba ma kashe mutanen da suka mika kansu amma 'yan ƙungiyar boko haram kan gaya musu karya na cewa idan har sun mika kansu za mu kashe su to yanzu dai kun ga abin da muke yi ba ma kashe duk wanda ya mika kansa a cewar major general rogers nicholas kenan a gaskiya dai waɗannan mutane dukkaninsu ba su da sha'awan gani ganin yadda suke da alamun wahala a jikinsu da ma yunwa da ma wasu ƙananan yara jarirai haka ke ta zabga kuka mun kuma samu zan tare da kaɗai daga cikin waɗannan mata wadda aka ce matar ɗaya daga cikin likitocin abubakar shekau ɗin ne da na ji sojoji sun zo jimiya sabil huda sai na ce mishi ka kai ni ziyara sabil huda zan je gai da mutane na sabil huda sai ya kawo ni sai ya ce mun bari na ajiye ki gobe sai in zo kin gama ziyara zan je karba magani a gurin imam gobe in na zo sai zan ɗauke ki mu tafi to daga zuwan shi kenan sai muka yi gudu zuwa cikin kogi dama ni ma da farko ma na yi gudu suka kama ni suka kara komar da ni sun ce mun idan na sake yi kashe ni za su yi shine kenan muka gudu muka dawo kogi sai na biyo ta cikin kogi kogi din na zo na samu sojoji suna zama sai na zo na zauna a wajen su wane ne abu yasir din shi doktor ne abu yasir din doktor waye shi in an samu ciwo haka shi babban likita ne tiyata ma yana yi in kaman appendix haka nan ma yana yi shi likita ne na kwarai ko kuma na gargajiya ne a shi din nashi na kwarai ne ya karanta ya karanta aikin likitanci shine kuma mai gidanki eh. wani sako ke da shi ga mutane da suke can ajeji yanzu haka sakon da ni zan ba su kawai su hakura in sojojin sun dawo kar su gudu dama suke mana karya akan cewa wayan sojojin sun dawo za su kashe mu ba za su bar mu ba shi yasa yanzu mu din ma idan sun dawo guduwa muke yi muna jin tsoro ne bayan mika waɗannan mutane ga gwamnatin jihar Borno ne kuma ta hannun shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jiha injina Ahmed Satomi wadda Alhaji Bello dan Balta ya wakilta sai muka tambaye shi game da inda aka sa a gaba yanzu mun je dukkan wani abu ya kama na a dawo da hankulansu su zamanto sun shiga cikin society insha Allahu rabbi state government karkashin jagorancin gwamna kashin shatima insha Allahu rabbi komai zai tafi daidai su ne waɗannan mutanen da ku karɓa yanzu haka eh yanzu mutanen da kuke gani mun karɓi mutum ah, tamanin da biyu ko tamanin da hudu zan iya gaya maka injina ahmed satomi kenan wani alhaji bello dan batta ya wakilta da kuma aka miga waɗannan mutanen da aka ceto daga hannun 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin daga yankin dajin sambisa haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Gamayyar ƙungiyoyi masu zaman kansu na jihar Kano sun yi Allah wadai da yunkurin jami'an gwamnatin jihar ta Kano da sanatoci da ke wakiltar jihar a Majalisar Dattawan Najeriya ke yi na dawo da siyasar daba a jihar. Da Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana. A wani taron manema labarai da suka kira a ƙarshen mako gamayyar ƙungiyoyin fararen hula da na gwagwarmaya sun ce abubuwan da ke faruwa tsakanin tsoho da sabon gwamnan jihar kano da kuma mukarrabansu bai dace da tsari da aƙida da kuma tarbiyyar al'ummar jihar kano ba abin da muka gani ranar talatin ga wata na makamai da shugabanni a ciki da 'yan majalisu da gwamna a tsakiya tsage-tsage da makamai da abubuwan ji da eh, tashin hankali shine muka kyankyami abin muka yi kuma tur da abin da ya faru abin da ya daɗa ɓata wa wato shugabannin ƙungiyar da ƙungiyar ta rai shine sai muka hango kuma a can national assembly an taso da maganar cewa yaya za a dawo da siyasar daba muka ga kuma sanatocinmu sun tashi sun kare wannan magana sun faɗa cewa ita kano dama haka ta saba da abubuwan ta kuma wai magana ta cikin gida ce abin da muka gani ba abin cikin gida ba ne ba abin da muke so a ci gaba ba ne abin da muke so a kare ne akwai zaɓe a zaɓen nan inda muka ga mutuncinmu zai karu kuma development mu za a ɗaga sai mu karkata gaba ɗaya mu a nan ɓangaren. Ajiya Aisha ɗan kani kenan guda cikin shugabannin ƙungiyoyin gwagwarmayar tabbatar da shugabanci na gari a jihar Kano. Ita kuwa Hajiya Hawa Ibrahim El cewa ta yi tafarkin da shugabannin gwamnatin Kano da wakilan Kanan a Majalisar Dattawan Najeriya suka kama abu ne da ka iya gurbata tarbiyyar al'ummar Kanawa a lokaci mai zuwa. saboda wa'annan yaran da ake amfani da su ba su da cikakken ilimi ba a ba su abin da yake bukata ba inganta rayuwarsu kuma an ɗauko su an saka su a wata hanya wadda kuma za ta gurɓata musu rayuwa ma baki ɗaya mu wa'annan siyasa ta wani bangare bangare ana yin ta kamar abin da bature ko in mutanen mu suke cewa cult mu mun ga ba tsarin mu bace ba saboda in dai siyasa gaskiya ce siyasa ce wadda take neman ci gaban al'umma baki ɗaya ko ba kai bane a kake kan gadon mulki ya kamata ka zama to mai shawara kuma wanda kai ma ka ga ɓaci za ka iya faɗi in kuma gyara ne kai ma ka shiga a gyara da masu kula da al'amura dai na ganin cewa matakin gamayar ƙungiyoyin gwagwarmayar tamkar fargar jaji ne To amma kwamar Ibrahim Wayya na cewa. A ba fargajaji ba ce. Akwai mutane na kirki da wari suka tattara da sauran kungiyoyi aka tattara aka je aka ga mai girma gwamna aka ga shi ma mai girma sanata aka zauna da su aka yi ta mayi musu maganar yadda za a daidaita su fahimci juna a siyasance ya zamana kanan aka sa a gaba To babu dalilin da zai sa a dinga samun wannan haifa-haifan matsala yanzu me matakin ku na gaba to mataki na gaba shine mutane duka masu hankali su shigo cikin wannan tsarin a ga yadda za a yi waɗannan mutanen wanda suke haddasa mutane fitintunu tun da dai ta hanyar ƙuri'a mutum ya je inda ya je yake takama da mukamin da yake da shi to shikenan ka fitar da shi daga cikin tsarin ka kawo wanda kake ganin zai iya wannan shine kawai kawai za mu ci gaba yanzu da tuntuɓa juna mu kungiyoyi masu zaman kansu yadda za mu fito da tsare-tsare da za mu yi wa al'ummar Kano jawabi sannan mu waye musu da kai na yadda abun nan ba za a iya barinsa ba to shikenan a yi yadda gabaki ɗaya za a kawo su gabaki ɗaya kawai shikenan salin alin. Ibrahim Waye kenan na gamayyar kungiyoyin fararen hula da na gwagwarmaya a jihar Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. Yawani abin da ke damuna, siyasa ƙasan mu ke ban tsoro. Daga jamhuriyar Nijar kuma wasu jam'iyyun siyasa na ƙawancin adawa na can na ci gaba da zaman dirshin a dandalin Tumo da ke birnin Yamai a wani sabon salon gwagwarmayar da suka bullo da shi don tilasta hukumomin kasar su aiwatar da gyaran fuska a kan tsarin kasafin kuɗi da suke zargin yana kunshe da haraji da ke jefa talakawa cikin halin tsadar rayuwa yayin da ita gwamnatin ta Nijar ke cewa ba haka zancen yake ba ga Sulaimu Mini Barma an dade ana ruwa kasa tana shanyewa ma'ana an dade ana jerin kwano ana mitin ana declaration ana koke-koke gwamnati ta yi kunna kashi sai muka kirkiro da wanga sabon salo don tsammanin gwamnati jiha take yalla 'yan siyasa kaɗai ne ke magana ko ko shugabannin ƙungiyoyin al'umma su ne suke mana to yau wanga zaman jirsin da muke na sa'in da ta gani don jama'a al'umma kowa ya zo ya faɗi albarkacin bakin shi an koyi hakan kowa ya hau ya faɗi ni ne ne kukan shi game da wagga ƙazamtattar haramtattar doka ta jamin 2018 don al'umma ta hudu kukanta tun da sahe kuka fara wannan zaman darshan kenan wannan na nufin kuna nan har zuwa wani lokaci kenan muna nan sai in jama'a ta te muna nan al'umma muke bi za ku ci gaba da zama har sai zuwa da yamma ko kuma da dare kwarai da gaskiya muna nan inda al'umma tana nan muna nan to me kuke jira daga hukumomi ne wannan doka ta kasin kasa da ɗan kasa ba su so a hidda ta a ajiye a gyara amma hajiya kahin ku ku yi wannan zaman darshan can baya akwai kungiyoyin fararen kula sun sha zanga-zanga ba idan haka akwai wasu jam'iyyun kawancen adawa na FRDR su ma sun yi duka ne akan waɗannan matsaloli amma har yanzu ba samu biyan bukata ba ku idan kun yi wannan zaman dirshin zai sa a samu biyan bukata ko gwamnatin ta saurare ku ɗan ƙasa ne suke nan suna gama kare kowane ya zo da tashi hikima ya gwani a gama ƙarya ya jinja ki dai mu kare da matsalolin da sun ka addabi ƙasar Nijar da waɗanga mutane sun ka zo sun ka azama ƙasar Nijar ba li ba la mutane suna cikin wahala wahala suna cikin yunwa suna cikin rishi a zo a sa musu ga abu ga abin gane kowa ne yake kawa da wanda duk ke kishin Niger yana jin ciwon Niger duk sai ya kawo gudunmuwar shi bisa kan waɗanga abubuwa da ba mu. to bayan zaman dashen hajiya a ƙarshe idan gwamnatin bata saurare ku ba ko kuma ta tuntube ku don tattaunawa me zai biyo baya a'a mu je zuwa ne muna nan muna nan zuwa kasa an ka ce sarkin yawa ya yi sarkin ƙarfi. Za ku ci gaba da gwagwarmaya? da gaskiya. Hajiya Maryama Gama ce ɗaya daga cikin shugabannin zaman dirshin kenan aka ji take tattauna da Sule Mummuni Barma. Ana tare da sashen Hausa murai Amurka a nan birnin Washington DC karfe goma da kusan minti ashirin ga kuma shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. To a shirin duniyar Amurka na wannan makon za ku ji cewa ana ta yabawa da kuma sukan jawabin halin da kasa ke ciki da shugaba Donald Trump ya gabatar a karan farko tun da ya karbi mulki. Ina ganin na ji duk abin da nake so na ji daga Trump, kuma ga dukkan alamu zai kai mu gaci. Ba mu ji komai ba game da muhalli, abin da kawai muka ji shine batun yaƙi babu komai dangane da zaman lafiya. kaɗan kenan daga cikin abin da za ku ji sunana mahmud lalo A wannan dare, ina so na kira a gare mu baki ɗaya da mu kauda da bambance-bambancen da ke tsakaninmu domin mu samar da haɗin kan da zai ba mu damar cika alkawarin da muka ɗauka. Wannan shine abu muhimmi. kaɗan kenan daga cikin jawabin da shugaba trump ya gabatar a gaban 'yan majalisun dokokin ƙasar wanda suka haɗu a mataki na haɗin gwiwa domin sauraron jawabin na halin da ƙasa ke ciki daga shugaban to har zuwa yanzu ana ta ci gaba da tsokaci kan jawabin na trump inda yayin da magoya bayan sa ke san barka da jawabin nasa wasu kuwa akasin haka suka rika nunawa inda tun daga zauren majalisar yayin da aka baiwa 'yan jam'iyyar democrat dama su yi takaitaccen jawabi kamar yadda ake yi a al'adance a duk lokacin da shugaban ƙasa ya kammala nasa jawabin joe kennedy na uku jika ga dan uwan ɗaya daga cikin fitattun shugabannin amurka a ƙarni na ashirin ya ki koya ambaci sunan trump yayin da ya wakilci jam'iyyar democrat wajen gabatar da jawabinsu inda ya yi wannan shaguban bullies may land a punch They may leave a mark. Akwai yiwuwar masu son musguna ma mutane su yi nasarar kai duka har ma su bar tabo. amma ko so ɗaya a tarihin ƙasar ta Amurka ba za su taɓa zama daidai da ƙarfin mutanen Amurka da suka haɗa kai domin su kare makomarsu ba. Ba dai Joe Kennedy ne kaɗai ya bayyana adawar 'yan Democrat a zuwan majalisar ba, wasu daga cikin masu adawa cikin 'yan majalisun sun ƙaurace wannan zaman. Sannan 'yan majalisar dokoki baƙaƙen fata su ma sun sanya wani kyalle da ake kira kente da ya samo asali daga wata kabilar kudancin ghana a wani mataki na yi wa trump hannunka mai sanda kan kalaman batanci da ya yi akan kasashen nahiyar afirka inda ya kira su kaskantattu sai da duk da adawa da wasu ke nunawa shugaban na amurka ya burge wasu emmanuel harris mai goyon bayan jam'iyyar republican ne ina ganin na ji duk abin da nake so na ji daga trump kuma ga dukkan alamu zai kai mu ga gaci domin yana gyara tsare-tsaren da aka bata a baya. Sai dai ga Renan Shannon, jawabin na shugaba Trump ya gaza a wannan fannin. Ba mu ji komai ba game da muhalli. abinda kawai muka ji shine batun yaƙi babu komai dangane da zaman lafiya. Ita kuwa Garziela Mati mai zama a jihar New York abin da bai mata daɗi a jawabin na trump ba shine yadda shugaban ya alakanta manyan laifukan da ake aikatawa da bakin da ke shiga ƙasar Wannan yana nuna kamar duk wanda ya shigo Amurka barazana ne ga kasar. Sannan kuma nuna cewa duk wanda ke cikin kasar ka iya gamuwa da wani haɗari ba daidai ba ne. To da karshe ko mai masana'a a fannin siyasa ke cewa Stephen Pfeiffer jami'i ne a cibiyar Brookings. I think his base heard a lot of things in that speech they're going to like. Ina ganin masu goyon uh, bayansa sun ji abubuwa da yawa da za su faranta musu rai. Amma a irin tawo fahimtar jawabin ba zai yi wani tasiri ga dimbin jama'a ba saboda jawabin nasa ya yi tsayi sama da sa'a guda har da mintuna ashirin fa. Kuma babu wata dabara da ya bayyana kan yadda za a ci gaba. Kawai ya lissafo wasu batutuwa ne ba tare da ya faɗi takamaimai me zai yi a kai. To sai dai yayin jawabin nasa shugaba trump ya nanata cewa kasancewa tsintsiya maɗaurin ki ɗaya shine mafita ga ƙasar ta amurka a matsayinmu na tawaga guda al'umma guda kuma iyalin amurkawa ɗaya babu abin da zai iya mu saboda masaukinmu da zuciyarmu da kuma makomarmu ɗaya ce a ƙarƙashin tutar wannan babbar ƙasa ta amurka to sai dai duk da wannan kira na neman haɗin kai yayin da ya shekara guda akan karagar mulki akwai guguwar da ke barazanar tasowa yayin da wani kwamitin lauyoyi na musamman ke binciken zargin haɗa kai da gangamin yakin neman zaben trump ya yi da rasha a zaben 2016 da kuma ƙoƙarin gane ko shi kansa shugaba trump ɗin ya nemi a yi rufa-rufa kan wannan alaƙa da rasha jama'a da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka sai kuma wani mako idan allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin waɗanda aka ji murayinsu da mike o'sullivan da kuma stephen hammond da suka haɗa ainihin rahoton ni mahmud lalo nake cewa mu huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ana tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc kuma an saurari shirin duniyar amurka a ƙarshe mako kuma ce a maricin juma'a ne aka da tsohon mataimakin shugaban ƙasar najeriya dr alex kweme ga kuma alphonsus da rahoton abin da ya faru to kamar yadda muke muku bayani muna da rahoto ne daga wato kasar kasar wato ce jihar Anambra Ibrahim nan ne ko inda aka yi wannan jana'iza <laughs> jana'iza na tsohon mataimakin shugaban Najeriya eh, kan wato mutane kuwa da dama suka hallara a wurin eh, ciki da mataimakin shugaban Najeriya da Farfesa Yemi Osibanjo to gara rahoton. Haka ne ta kaya a cocin St. John the Divine da ke garin Oko jihar Anambara lokacin da ake gudanar da hidimar jana'izar tsohon mataimakin shugaban ƙasa Dr. Alex Ekweme inda kuma dubun dubatar mutane suka hallara domin yi wa marigayin bankwana. A hidimar ne mataimakin shugaban ƙasa Farfesa Yemi Oshimbajo a jawabinsa ya jaddada muhimmancin hidimar da marigayi Dr. Alex Ekweme ya yi wa ƙasa a lokacin da yana raye. Alex Ekweme because he practiced the eternal principles that set men and women apart from their peers. Farfesa Osimbajo ya ce, Muna karrama Alex Ekweme saboda ya yi nuni da kyawawan akidu da sukan ware maza da mata daga sa'o'insu, ko suna attajirai ko suna talaka, ko sanannu ne ko ba sanannu ba. Akidun sadaukar da kai da kuma hidima ga marasa galihu da nuna ƙarfin zuciya a fuskar danniya da babakere da yake mataimakin shugaban ƙasa ya jera alamu masu matukar kyau a fannin biyayya da horo da haɗin kai da kuma aminci ga ƙasar da dukkan 'yan ƙasar. Akan wannan tubali ne tsohon babban sakataren ƙungiyar ƙasashe renon Ingila Chief Emeka Anyoku ya ƙara da cewa. Dr. Alexei Kweme has left remarkable legacy in three key areas. In politics, in national and international service, and in philanthropy. Chief Emeka Anyoku ya ce, Dr. Alex Ekweme ya taka rawar gani a manyan fannoni guda uku, a fannin siyasa, a fagen siyasar ƙasa da siyasar ƙasa da ƙasa da kuma a fannin taimakon talakawa. Zamansa a fagen siyasa ya bayyana irin siyasar da ya kamata ya zama fatan makomar siyasar Najeriya. koya aka ji da wannan rasuwar da mutane da dama suka kamanta da cewa babban rashi ne wannan tambaya ce ta sa tsohon ministan albarkatun ruwa barista muktar shagari ya ce mai rashi ne ba ga iyalinsa ba kawai rashi ne ga najeriya mu ma gare mu rashi ne kwarai domin ya yi aiki da babanmu yana zama mataimakinsa kuma ya yi aiki da gaskiya ya yi aiki da biyayya kuma rasu kare mulkin da suke yi ba a taba jin wani abu na matsala tsakaninsu ba dr lastokwai mai dan najeriya ne cikakke mai son Najeriya mai son 'yan Najeriya mai son Arewa kuma ya yi aiki a zaman shi na mataimakin shugaban kasa ya yi wa Najeriya aiki a zaman shi na ɗan siyasa ya yi ma 'yan Najeriya aiki a zamansa na dattijo a wannan ƙasa ta Najeriya saboda haka mu mun zo nan ne domin mu yi wa iyalinsa gaisuwa. Alphonsus Okorigwe muryar Amurka daga Oka Najeriya. manyan-manyan 'yan siyasa da gwamnoni ne suka halarci wannan jana'iza ana tare da sashen hausa na murai amurka nan birnin washington dc ga shirinmu na karshe kafin mu sallama da ku baki daya to a takaice rundunar sojin turkiya ta ce a karan farko an kashe sojojinta bakwai a rana guda a farmakin da take kaiwa arewacin siriya ma'aikatar tsaron rasha ta ce a jiya asabar an kakaɓo ɗaya daga cikin jiragen yakinta a siriya wani jigo a jama'iyyar democrat ya sake yin watsi da takardar nan mai zargin hukumar binciken amurka ta fbi da shiga harkar siyasar ƙasar To malalla gaishe ka masu haro abin da ya sawa kenan cikin shirin a daidai wannan lokaci sanin ba mu da shirin dare a yau sai ku kasance tare da mu da asbahi da ikon Allah ku je abokan aiki da sabbin shirye-shirye ciki har da shirin wato ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed. Kamar na madadin Ibrahim ka almasi garba wadda ya taya ni gabatar da shirin da Cuba Hiro Diodone da kura da akin gabatar da shirye shirye mu da ma injiniya Malam Al da ya riga masa a nan ni sahaba Imam da zan dakata yin sallama da ku mu zama lafiya.